mataimakin shugaban kwamitin raya yankin arewa maso gabas alhaji tijjani tumsa ya ce kwamitin na buƙatar naira tiriliyan biyu cikin shekaru goma don aikin raya yankin arewa maso gabas da hakan zai ba wa dukkanin waɗanda suka rasa matsugunansu damar komawa garuruwansu na asali zuwa yanzu dai alhaji tijjani tumsa ya ce an ware kusan naira miliyan ɗari biyar don tallafawa jama'a su kama sana'ar noma kazalika da samar da kiwon lafiya da matsugunai ga jama'a a kwarin gwiwar da tijjani tunsa ya nuna kwamitin da janar theophilus dan juma ke jagoranta na sa nan ba da dadewa ba dukkan jama'ar da suka rasa matsugunai da ke kuma zaune a sansanonin yan gudun hijira za su koma gida sara muke mana duba bakin gatare kar ka manta a lokacin da aka soma wannan abin wannan kwamitin ta duba ta ga ana bukatan kuɗi triliyan guda biyu kafin a rayo wannan yankin to a cikin wannan kuɗin da ita kwamitin take aiki da shi shine kuɗaɗen da ita gwamnatin tarayya ta bayar zuwa yanzu gwamnatin tarayya ta ba da kusan biliyan goma da 'yan kai wadda aka yi wa ake wannan aikin da su yaushe ake sa ran in Allah da za a daina ganin sansanonin 'yan gudun hijira a duka jihohin nan. Wato abin da yake faruwa yanzu kamar shi gwamnan Borno ya ba da kaman daga nan zuwa watan Mayu wannan watan kenan yana so ya ga cewa duk mutanen da suke sansanin gudun hijira za su koma gidajensu. ita gwamnatin yobe ta kusan mamaye da kowa da kowa gida haka mana adamawa amma da yake na borno ya fi tsanani muna ganin watakila in an ketare wannan ma ba za a ketara shi da rata mai yawa ba Hadiza Haruna Ardido wata yar kungiya mai zaman kanta ne da ta zaga ta ga kuncin da 'yan gudun hijira ke fuskanta duk da tallafin da suke samu. Gaskiya abun bai misaltuwa fatan mu gwamnati da ku 'yan jarida don Allah ku faɗi labarin da za a tausaya ma wa'annan don halin da suke ciki ba a ce ba camp ba maganan camp muke so ba don tattaruwansu a gurin ba shi ba ne don da ka je gurin duk imaninka sai ka so su to ina amfanin a ce an tara jama'a guri guda dan abin da za a kai an ce ruwan ɗiba bai da auki to haka nan duk abin da za a kai musu gurin nan bai da auki a sama musu gurin da za su zauna a sama musu yadda za su fara rayuwarsu a sama musu yadda za a yi a taimaka musu domin wannan shine mafita gare su gare mu ga ƙasa gaba ɗaya Hakanan kwamitin ya ce wani harin da 'yan Boko Haram suka kai a masallaci a garin Bama da yi sanadiyar mutuwar kimanin mutum bakwai bai karya gwiwar jama'a masu aniyar komawa garuruwansu na asali ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.